أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته uwan musulmi tare da ku muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya halicci kowa da komai, ya ba mu lahiya, ya arzita mu arzitawa ga sunan wanda ba su da iyaka, ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin albarka. Darussa wanda muke karatun aƙida ta mu ta addinin musulunci. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala tare da shi da karɓar addu'o'in shi ya karɓi wannan ayyuka da muke yi don mu fahimci wannan darussa ɗin da kyawo kuma ya sa dukkan ayyuka na musu zamanto cikin ikhlasi da tsoron shi don mu samu cin nasara a wannan duniya kuma in sha Allah mu samu samun nasara a ranar gobe lahira idan mun manta ba mun ƙare bayanin tunani guda uku wanda suka wuce wanda a cikin wannan tunanin munce muke gane ainihin sifofi na Allah subhanahu wata'ala A yanzu za mu yi tarhin wata shubaha wadda take cewa mun samu a cikin littafi na Nahajul Balaga wato littafin Imamu Ali alaihi salam wanda duk cikin shi zantuttuka ne na Imamu Ali cikin hudu ba ta farko tashi shafi na talatin da tara inda Imamu Ali yake cewa alaihi salam wa kamalul ikhlasi lahu nafiyu sifati عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وكل موصوف أنه غير صفة سيكي تيوى تكيتي قبا فمن وصف الله فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقد جزأه ومن جزأه فقد جهله أتكي وانا هو إبادين ta Imam Ali ta farko cikin Nahjul Balaga yana cewa cikakken ikhlasi da tsoron Allah shi ne ka kore duk wasu sifofi duk wasu sifofi ka kore su sai yake cewa bayan ka kore duk wannan sifofi ɗin in baka gane ba yake cewa me yasa na ce ka kore duka sifofi saboda dukkan sifa da mausuf an samu cewa ita sifa ba ita ce mausuf ba sannan mausuf ba shine sifa ba da hausa mu ce dukkan abin da ake sifantawa ba shine sifar da ake sifanta shi da shi ba daban suke kenan wannan daban abin sifantawa daban sifa daban sai yake cewa a cikin ci gaba da zancen shi Imam ali alaihi salam yake cewa duk wanda ya sifanta Allah subhanahu wata'ala to lalle kaman ya kamanta shi ne da wata halitta wanda kuma duk ya kamanta Allah da wani kenan a wannan lokacin Imam ali yake cewa kaman ya ya kasa shi kishi biyu ne wanda ya haka nan kuma ya kasa Allah har kishi biyu ko da yawa to lalle kamar ya ya kakkasa shi ne kamar kati yana da juzi'i juzi'i yana da gaɓoɓin jiki kamar yanzu mutum ga nan adadi ne akwai mutum ne yanzu mutum ne kai mutum ne ka gani kishi na mutane ga sanan da yawa to Allah ba haka yake ba amma in kai idan ka ce Allah subhanahu wa ta'ala ka yana, kama da mutum kamar ka ce wani, mutum ne shi ma kenan wanda duk ya sifanta Allah, eh, Allah da mutum kamar ya ce shi ma Allah mutum ne sannan ke cewa duk wanda ya haka nan wanda di sa Allah ya zamanto kamar irin gaɓuɓɓuwan jiki wanda muna gani ga sanin muna taɓawa to lalle ya jahilci Allah bai san Allah ba to a wurin mai imamu alai ke nihi ka iya cewa kenan ga yanan ya kore duka sufofi? kai kuma can wurin ka ce bai kamata a kore duka sufofi ga Allah ba dole mu zaɓi ra'ayi na tsakiya sai mu ce eh nan baka gane sifofin da Imam Ali ke nihi ba sifofin da Imam Ali ke nihi a cikin wannan hadisi na nashi ko khutba shi cikin Najul Balaga yana nufin sifa wadda mu muka sani gata nan cikin jama'a wadda muke ji wadda suke ce mawai ta orfiya su da Imam Ali cika kore me ma'ana ta orfiya sifa wadda in ka ji an ce mutum ga yana da sifa kaza yana gani kaga irin sifar da kake ji ce to wannan sifar tana kewayawa cikin hankulan mutane da ka ce Allah mai gani ne duk mutane musamman wanda ƙwaƙwalwar shi ba ƙwaƙwalwa ce mai ƙarfi ba wadda ya gane ainihin Allah subhanahu wata'ala zai ɗauka cewa kana ne irin gani wannan na mutum haka ne in kace tahiya haka ne haka ne in kace Allah ya daidaita akan al'arshi zaga mutane suna ɗauka wai yadda ka san mutum zai zanni yana bisa kujera zanne haka Allah subhanahu wata'ala yake zanne bisa al'arshi to irin wannan sifofin ne imamu Ali ce dole ka kore ma Allah subhanahu wata'ala amman sifofi wanda suke zati na Allah wanda suke jawo kamala wannan dole ka tabbatar da su shi yasa ma nan imamu Ali yana ƙoƙarin ya nuna mamu lalle yana cikin bayani ne na sifofi wanda suke tabbata ga Allah ba wai na wanda suke korewa wanda suke tabbata ga Allah dole ka tsarkake su daga dukkan nakasi ko aibi shine abin da Imam Ali ke ni a cikin wannan hudu ba tashi yan sai mu zo cikin bayanin wai shin sifofi na zati su ne ainihin Allah subhanahu wata'ala ko ko a'a sai mu ce na'am sifofi na zati na Allah subhanahu wata'ala su ne ainihin Allah ɗin don ba ka raba su don ba abu bi ba ne ba sifa ta zati ba ka rabata da sifa ta Allah wannan su ne ainihin sifofin da ake ake nihi amma duk sifar da shi yasa suke ba da wani misali suna cewa yanzu lokacin da mutum zai iya misali ya fahimci haƙiƙanin wasu lokutan akwai sifar da ba ainihin abun ba ne ba tare da abin take ba kana iya jaye ta suke cewa kawar misalin wai sifa ce wadda ko ga mutum yana da irinta wadda ba ainihin zatin shi ce kamar hushi da farin ciki kuma ce bakin ciki da farin ciki na mutum wanda suna zo mishi idan wani al'amari ya samu inna baƙin ciki ne zai bakin ciki kamar misali a mishi rasuwa in na farin ciki ne kamar misali a yi mashi haihuwa wannan halin da za ka same shi kaga sifa ce amma tana jayewa in ta jaye ainihin mutum ya jaye a mutum yana nan yadda yake to irin wannan sifofin su ne aka ce ka kore mu Allah Allah bai da irinsu amma duk sifofin da lalle suke tare da zatin Allah kuma suke jawo kamala ma mutane suna iya ganewa cewa sifa ce ta Allah to wannan su ne ake nihi shi yasa ma suke ƙara nuna mu malamanmu suke ƙara nuna mu cewa yanzu ka ɗauki kamar malami da ilimin da ke gare shi wanda ya zama zatin shi shi wannan malami ɗin duk lokacin da ya zo ya karantar da mutane shin bayan ya karantar da mutane yana jin ragowa ta ilimi yana jin ilimin shi ya rage yanzu misali kana iya cewa kamar mai kuɗi ne wanda yana da kuɗi adadi kaza misali sai talakawa suka zo sai ya ɗauki wani yanki na kuɗi ya bada ai mun sani cewa wannan kuɗin za su rage shin haka ilimi yake in malamai suka zo kuma almajirai suka zo suka zanna gaban malami ya karantar da su shi ilimin shi yana ragewa sai dai ma ya ƙara tabbatar da ilimin ilimin ya ƙara zanna mishi ba zai manta shi ba to kusa ana nuna sifofi na zatin Allah suna kama da irin haka ne saboda su ba su rabuwa da zatin shi sannan kuma mu gane bambancin su da ilimi wannan wanda muka bada su su ne ainihin kamala ta Allah zati ne na Allah kenan misali yanzu ni in zo in ce Allah mai ilimi ne ban ƙara mashi komai kamar yadda ko da na zo na ce Allah bai da ilimi ban ban rage mishi komai shi haka Allah yake kaga sabanin mutum shi yasa aka ce dole ka dauki sifa ta mutum ka canza ta ba yadda take ba ta mutum in ka ce sami'u ne Allah sami'a ne amma shi irin ji na mutum ba haka ne ba akwai bambanci shi irin gani na mutum akwai bambanci shi irin ilimi ne na mutum akwai bambanci shi yasa za ka gane Allah subhanahu wata'ala shi ne ainihin kamala gaba ɗaya na'am ka kamanta shi da sifofi amma ba irin na mutum ba shi ne ake cewa ka tabbatar da sifa amma kada ka kamanta shi da wata halitta in ka yi haka to shi ne ka gane ainihin sifofi na Allah subhanahu wata'ala kenan a takaice muna iya gane zati na Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma sifofin zati nashi su ne ainihin ma Allah ne. Duk siffar da za ka ɗauka, inda ya ba ta bayyana maka ainihin zati na Allah ta wannan sifar ka aje ta ƙauye guda. Ka kenan kusan duk yanzu mun gane haƙiƙanin sifa ta Allah, kenan hankali na ɗan adam yana iya ganewa. babu cewa mu aje hankalin ɗan adam kawai guda kusan duk cikin al'amarin addini za ka samu hankali yana da nashi wazifa yana da nashi aiki na'am kamar yadda muka ce yana da iyaka ba duk ko ina ne za ka zo ka ce dole sai ka yi aiki da hankali ba yana da iyaka shi amma ba shi ke nuna cewa ba wai a aje shi kawai guda in aka yaka kenan an zan mahaukata ina fa'idar halittar hankali ɗin. Wannan kenan a takaice muna iya gane yanzu haƙiƙanin sifofi na Allah kuma muna iya gane hankali yana iya gane wannan sifofi ɗin. Mun gane amsa kenan a takaice wadda tambayar da ta wuce tun sati kenan cikin tun darussa da suka wuce yanzu abin da za mu iya ishara cikin abin da shubaha ɗin take tare da shi tambaya ɗin wadda ta wuce take tare da shi wadda muke cewa misali arzitawa ta Allah muna gani kamar bai daidaita kowa da arziki ba muka ce wannan akwai hikima ciki shi yasa ake cewa ɗan adam ka koma makanka kai tunani yanzu in Allah bai baka arziki na kuɗi ba mafi yawan mutane suna ishtibahi suna ganin arziki da an ce arziki kawai kuɗi su ne arziki alhali lahiya arziki ce zaman lahiyan ma arziki ne haka nan kuɗi ɗin kamar da mutane suke ɗauka arziki ne kwanciya hankali arziki ne arzita ka da Allah zai yi na ‘ya'ya arziki ne Allah ya baka matsayi ko daraja cikin mutane da mutunci arziki ne tsare ka da Allah yake yi kare ka da ke daga dukkan haɗurra arziki ne ga sunan arzuka na Allah suna da yawa sannan ko cikin baiwa da Allah yake yi Allah ya yi ma wani baiwa ilimi wani ya yi mashi baiwa ƙarfi na jiki ya iya faɗa wani ya yi mashi baiwa ta motsa jiki zaga ya zama fitaccen ɗan motsa jiki har a bashi matsayi zaga wasu ga Allah ya yi ma mutane ni'imomi daban-daban saboda haka in Allah bai maka wani arziki ba Kar ka ɗauka cewa wai kowa bane bai maka komai ba Allah ya maka wata baiwa wadda da zaka koma da wannan baiwar da ya maka ka ƙarfafa ta kamar da ake cewa ka dawo ka gane Allah ya maka wata baiwa wadda da ita yake son da ka tashi zaka shahara a kanta. amma saboda kare na ta kai ba wannan kake so ba kai kawai misali in cikin garinku wani kake gani ya yi fice ta ɓangaren kuɗi mai kuɗi ne kai so kake kai ma ka zama mai kuɗi in wani mai ƙarhi ne kai ma so kake ka zama mai ƙarhi in gashi nan alhali ba haka ya kamata ba sai ne muka dawo ko akan ruwa da zagani an yi wasu wuri sun ɓata sun halakar da mutane lahin Allah ne ba lahin Allah ba ne me yasa idan ya yi su wani wuri ba su halaka mutane tana yau Allah ya sha mutane damar su gina gidaje masu kyau su gyara wurinsu ba su yi haka ba ko azzalumai Allah ya haɗa su da azzalimai kuma shi ma dullahinsu ne ba su bin shi kusan za mu iya ce kai in ka karanci rayuwa ta Allah lalle Allah sifan nan tashi da ake karantawa shi mai rahama ne shi mai gafara ne shi mai lalle ainihin Allah yana da wa'annan sifofi din sai dai mu ne ba mu ganewa za mu dakata a nan sai kuma darasi na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin